Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ministan harkokin wajen Rasha Sergi Lavrov ya yi banza da tayin sulhu mai sharuɗa goma da ƙasar Ukraine ta gabatar. ya kuma yi watsi da buƙatar farfaɗo da yarjejeniyar jigilar hatsi a kogin bahar aswad yana mai kiran su biyu abubuwan da ba za su yiwu ba lavrov ya yi jawabi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya a taron shekara-shekara na shugabannin ƙasashen duniya a hedkwatar majalisar da ke birnin new york a wannan mako na harkokin diplomasiya ukraine da ƙawayenta na yammacin duniya na ƙoƙarin samun goyon baya a yakin da ukraine ke yi da rasha mai takala wannan ba mai yiwuwa ba ne ko muskala zaratan a cewar lavrov game da tayin sulhun da ukraine ta gabatar lavrov ya ce muddin ukraine da yammacin duniya suka zaƙe kan wannan tafarkin to fa a fagen daga ne kawai za a iya warware wannan takaddamar mutane akalla goma sha biyar sun mutu a wani harin bam da aka kai da motar ɗaukar kaya jiya asabar a garin beledweyne na yankin tsakiyar ƙasar somaliya cikin mamatan akwai 'yan sanda biyar shaidun gani da ido da wasu jami'ai sun ce wata motar daukar kaya shaƙi da bama-bamai ce ta tarwatse da yamma daura da wani wurin da jami'an tsaro ke duba ababen hawa al'amarin da ya kuma ruguza gine-gine fashewar ta girgiza ilahirin birnin ta kuma cilla bakin hayaki sama da yake magana da muryar amurka kwamishinan gundumar beladwin umar osman alasau ya tabbatar da kai hadin da kuma adadin mace-macen jami'an tsaronmu waɗanda aka raɗa musu bayanai game da motar na kan bincikenta kenan sai kawai ta tarwatse in ji shi ya zama wajibi a ceci mutanen da ke fuskantar haɗarin mutuwa sanadiyar igiyar ruwa a cewar Paparoma Francis jiya Juma'a a Marseille kasar Faransa a wata hidimar da aka shirya don karrama masu ayyukan ceto da 'yan gudun hijira. Francis ya kira matakan hana ceto 'yan gudun hijira ɗin tsana yawancin lokaci 'yan gudun hijira daga afirka da gabata tsakiya kan shiga kwararrababbun jiragen ruwa zuwa ƙasar turai da fatan samun fiyayyar makoma a wurin ko wani wuri akasarinsu kan fara yada zango ne a tsibirin lamfaduza na ƙasar italiya kwanan nan tsibirin ya cika ya batse da 'yan gudun hijira akasari masu fasa kwabirin bakin hauren kan yi watsi da su cikin jiragen a tsakiyar kogi shugabannin kabilar armenia da ke yankin nagorno-karabakh wanda ya balle jiya asabar sun ce ana kan aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wutar da suka cimma da azerbaijan ta yadda ake ci gaba da jigilar kayan agaji da kuma kwasar waɗanda suka ji raunuka kafin nan armeniyawan karabakh sun sake hawa teburin shawara da jami'an azerbaijan a garin shusha kwanaki uku bayan yarjejeniyar ta tsagaita wuta wadda ta biyo bayan wata fafatawar da aka kwashe sa'o'i 24 ana yi inda har hukumomi a baku suka sake kwace yankin mai cike da tsaunuka ana kan aikin maido da wutar lantarki zuwa gobe 24 ga watan satumba a cewar jami'an armeniyawan karabak a wata takardar bayani inda aka kuma taɓo batun tattaunawa a siyasance kan makomar yankin wanda suke kira arsak da kuma armeniyawan ciki wajen 120 Firaministan Pakistan na wucin gadi ya ce yana sa ran za a yi zaben majalisar dokokin kasar baɗi. Yana mai watsi da zargin cewa rundunar sojin kasar mai matukar tasiri na iya canza sakamakon zaben don ganin jam'iyyar su tsohon firaministan kasar da ke tsare Imran Khan ba ta yi nasara ba. A wata hira da kafan labarai ta AP shekaran jiya Juma'a, Anwar Ulhaq Kakar ya ce hukumar zaben kasar ce za ta gudanar da zaben ba rundunar soji ba kuma khan ne ma ya nada shugaban hukumar zaben a lokacin saboda haka taya ma zai butulce masa pakistan ta yi ta tsunduma cikin damarwar siyasa tun daga watan afrilun shekara ta biyu lokacin da aka sauke khan daga matsayinsa biyo bayan ƙuri'ar rashin amincewa da shi a majalisar dokoki an kuma kama shi a farkon watan agusta kan zargin cin hanci da rashawa aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku daga baya aka ɗage hukuncin amma har yanzu yana kurkuku wazirin jamus alaw shaw ya yi kira ga gwamnatin poland jiya asabar da ta yi bayani kan zargin cewa ana karɓar kuɗi wurin baƙin haure a basu biza zargin da ya dabaibaye siyasar poland a yayin da muhawara kan makomar baƙin haure ke daɗa tsanani a jamus wannan bukata da shaw ya gabatar daɗa tsanani ne na zafafan kalamai daga makwabciyar poland a yammacin duniya tunda kwanan nan wasu majiyoyi suka ce jamus ta yi sammacin jakadan poland sannan kuma ministan harkokin cikin gida nancy faeser ta yi magana da takwaran aikinta na poland kan batun tun a farkon wannan wata 'yan adawa suka shiga zargin gwamnatin poland cewa tana da hannu a wata batakala inda ake gaggauta baiwa bakin haure bizar kasar poland idan suka biya kuɗi ta wasu hanyoyi ba tare da ma an tantance su yadda ya kamata ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. zauren VOA. Kuma muna tattaunawa ne kan mata tara da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa su kan mukamin minista. Muna cikin shirin ne sai ga sanarwar an ƙara mace ɗaya a ayarin mata ministoci, wato ministar wasanni Jamila Biyo Ibrahim abin da ya ɗauki hankali shine ba a bayyana mana ko an maye gurbin ɗaya ministar wacce majalisa ba ta tantance ta ba tun farko wato stella okotete daga jihar delta saboda haka muka ce an yi mana ƙari ne a makon da ya gabata mun tattauna yadda ake ganin sai mata ministoci sun bi umarnin mahukunta a gudanar da ayyukansu shin menene alfanun yin haka sannan kuma menene dalilin da ya sa mata ba sa taimaka wa juna idan suka samu mukami a yau za mu tashi ne a inda ɗaya cikin bakin wannan zaure hajiya bilkisu ibrahim take bayanin yadda mata suke tururuwa wajen kaɗa ƙuri'u a lokacin zaɓe amma kuma sai a bar su da ƙura bayan an kammala zaɓen hajiya bilkisu bismillah ko mace da ciki ma za ka ganta ba za ta ki zuwa damu da rana da ruwan sama ko iska ba ta je wurin zaɓe ta ja har da ƴaƴayenta ta ce mu je a je a yi zaɓe balle mace in kina da yaro ya kai shekara ashirin yarki za ka gan mace za ta fita ta hmm. ji hawo ƴaƴanta mata su je su tsaya su bi layi su yi zaɓe to ku kuma sannan ku mata shi shugaban ƙasa ya duba wannan ya yi tunani kamar yadda kuka ce Allah ya sa masa da son mu mata don ya nuna mana kauna mm. ƙwarai da gaske shugaban kasa ya yi kokana kaunar mu ko to amma ku kuma matan da aka ɗauke ku yanzu aka sa ku sai su zanna su yi tunani me ya kamata abun da za mu yi wa mata 'yan uwanmu e eh, ba zai yi a ce gaba ɗaya duka mata za a yi wa taimako ba mm. amma yanzu aka taimaki hajiya madina dole akwai matan da su su samu ko shakka ba yanzu aka taimaki madam dole akwai wa'ansu matan da za su balle ma ita shugaban kungiya ce ce ta mata akwai mata diwa za su amfani da wannan abu ba sai an zo an nemi kowace mace kowace mace a ce an bata ba ko a tsinka tsinka kamar yadda aka tsinku ko su aka sa mana su su kuma sai su tsinka tsinka dalilin da ya sa ma shugaban kasan ya ɗauke su ya sa su saboda mu ma mata mu wadatu saboda mu wadatu menene mu wadatu duk inda aka ce ma'aikata ne har ma minista aka ɗaura ki aka ga tunaninki da iliminki da jajircewanki da aka da ƙoƙarinki aka ɗauke ki aka saki ke ce minista me ya kamata a yi to fa kamar yadda lokacin da buhari ya ce shi fa ya ba wa ministoci su ne masu yi mm. ai shi ma a nan ya nuna mana fatun da ya ɗauko har mata guda tara ya bayar ya ce gashi su rike makamai mukamai to insha Allah kuma ni fa a tunanina mu mata fa yanzu fa kasuwan mu fa za ta yi daɗi. <laughs> Bari zo wajen madam yanzu yanzu kin ga dai ɗazu kina cikin bayanai kika ce ba abin da ya kai siyasa daɗi. Mata sun samu mukamai a siyasance. To ai sun daɗe suna samun mukaman nan a siyasance amma ba a gani a ƙasa shin azurta kansu kawai suke yi ba sa kulawa da 'yan uwansu eh abin da yanzu muna gaya musu shine cewa na tuna mai rediyo na mata kisa da rediyo na mata eh rediyo ne ka da talabijin tun wadewa ne eh, na tuna lokacin da ta ce an ki zo an kawo don su mata ne an ce to ana so a taimaka abubuwan da suke yin a dinga fada a gidajen jaridu shine yawan waɗansu ba su zo ba daga baya ne ita eh, wani mulki ne ma ita barista sharon eh mulkin eh, sharon ya zo eh, mm-hmm. ita ne da mulkin buhari minista na women affairs madan talent su ne suka zo mm. ta yi fada ta yi musu fada me yasa action it sun kawo kudin kudin kudin abun nan na na kasan waje ne suka tattara aka kawo muku a nan kuma an sa an sai abinci mai tsada kai ku wurin da ba za ku ji saurin zuwa ba ya ba ku zo ba daga baya an ce a yi hakuri an kira su da kisa wani lokaci akwai magudi an sani cewa za a zo a hadu da mata <laughs> mm. an zo an kira su wai su je vila to yanzu wurin ogansu ne za su je ko kuma za su zo wurin mata sani kuma wani lokaci ba karfi a wannan abun nan yanzu da ya ce wai mu za mu ya mu taimaka mu je mu basu mulkin nan to wanda suka basu dole za su gudu su je wurin abinda muna muna maza kenan kar ku kawo magudi ba don matan nan ba su saba da irin juye-juyen da kuka yi masu a taimaka musu don su dan zama inda za su zama da yanwansu na tuna lokacin da shi eh, eh, shugabanmu jonathan ya ba mata eh, mulkin nan na je na sami ngozi kunje wela dr ngozi na ce mata kin gan wannan akwai wani abu nan kuka kawo fa kun ce sar da atamfa kuma ba kuma karasar da akwai abubuwa da da da ce ba a so a kawo a shigo da shi kasan mu mm. na ce kasashen eh, waje kasashen eh, waje mu yi namu a eh. gida na ce yana da kyau amma akwai wanda suka ko sun riga sun siya kayan nan kuma an kin je ba suna da shi a kasa kuma wadansu ana kayan kawo musu mata ne na fa suna da yawa cikin su lokacin akwai wata na manta da su a ka ne ana tana sar da akwai wani abu na kafan gado tana yin gado ne da kujeru mm. kafa eh, ana kawo daga waje ne na ce yanzu wannan dokan mata yanzu za su fara shan wahala faga shi a ce wayo ban sani ba ta koma wurin ba obasa ta ce a dan ba da lokaci kuma kin gani mm-hmm. irin wannan yana da kyau mm-hmm. na tuna kuma na sami minis lokacin da aka yi najeriya ta kai shekara dari centenary celebration na same su a a lagos su oduwa ne lokacin tana aviation na tsaya da su na ce to na gode na gan su ku yau ba zan ce wai ku bani katin ku ba ganawa abinda ina son giya muku na fada da design na cikin sani kawana ta taba sar da kerosene ta ce don haka ko kare kerosene ma kawai ma za a iya ba mata ba mata kasuwan da za su samu kudi su kiyaye ma su fara lura da eh, iyalansu ta ce to eh, mun fara tana magana wani lokaci zai don ba su taba zuwa wurare nan abun yana ba su wani daɗi haka sai su zo su manta na ce gashi gashi za ki haka ke na aviation za ki haka wata resursi lokacin eh, mai sunanta to zan tuna na ce ga abun da za ki yi eh, wannan dukansu sun saya fa a lagos mm-hmm. lokacin eh, matan shugaban kasa ta kira dukansu an ce kawo mata an ce mun san ki kawo mata guda goma ki kawo matashi guda goma mm. na kai su ashirin ne da su muka zauna don an bani hotel lokacin mm. ba ba waɗannan ba mm-hmm. kudi da aka bani na ga musu na ce to yanzu kudi na na raba da waɗannan mm-hmm. dukkan su babban dakin da suka bani shine dukkan muka zauna wuri mm-hmm. don haka akwai yan da mata za su yi a taimaka ma mata fiye da maza kin sani wani lokaci na je in shi malam yanzu ya bani eh, miliyan daya na kai gida in ke kuma ko kuma hajja eh, eh, madina ta bani eh. kisa ba zai kawo matsala ba na wannan za ci a'a namiji na ya baki wannan kudin mm. don haka shi ya sa za mu dinga koya musu za mu dinga ba su shawara mm. za mu dinga sa su gane cewa mm. inda za su yi su yi akwai hanyoyi da yawa da za su ba ku kamar humanitarian na taba ba ta shawara a hajiya sadiya na ce kin gan wannan fa gashi gashi gashi haka ko minista na state na fct ma sai je haka don eh, allah ya taimake ni hmm. na karanta accounting na karanta economics hmm. na karanta journalism hmm. na karanta leadership duk da haka ki sani wani lokaci tsoro ma suke jin don wani lokaci ba ki sani ba ko kuma in ma mace da ta zo ko ofis naki ko gidanki za ta zo ta zama miki kishiya ba so abun da yake ba mata tsoro da yawa muna dokin mazan ne kuma mata dukkan mu taimaka ma juna mazan kar ku zo don wata ta zo ganin matanka ka je ka sa mata kana mata wani irin kallo da zai ba matanka tsoro <laughs> kun gani duka wannan yana kawo don damuwa ka samu mace yar uwarka eh. har ku shawara akwai understanding tsakanin ku ai mm. ku zance ba ku da harkan maza mazan ku ana yanzu mazan ne suna kawo mana rashin jituwa eh. yanzu mace za ta yanzu kamar wa'annan da aka ɗauka yawancin su gaba ke da an ce ba wani mace ma da ta kai shekara hamsin babu a cikinsu eh. a cikinsu kuma yawancinsu suna da aure akwai masu aure ko hajji akwai kuma wa'anda ba su da auren mm. ko to mm. kamar wa'anda suke da aure in mace ta zo wanda ba da aure za ta ba da shawara kenan ya zama sai mijinta zo yana leke-leke ku yi hakuri ba zan ba da dariya ka to ba kish ba abun da ya kawo ki bane ke abun da ya kawo kun zo ba da shawara hajiya bilkisu eh. a wannan ƙasa ta mu dai zan ce yawancin jihohin arewa akwai koma baya sosai a wajen ilimin mata eh. akwai koma baya a harkar kasuwanci kafin mu shiga wannan zauren ma ni da ke mun tattauna wannan mm. akwai koma baya a abubuwa da dama da ya kamata wannan ma'aikatar matan ta sa kanta a gaba ta ce za ta magance wayannan abubuwa amma ba sa yi ai ba yau aka fada mata ministocin nan ba mm, yau bane to abin da kika faɗi yayi eh, a arewa akwai mata da suke da koma baya a harkan ilimi yes akwai a arewa ma gaba daya to farko za ku ga mace daga shekarar ta kai goma sha uku an ɗauko ta an aurar da ita an hana ta karatu maybe ita tana da wani basira da Allah ya mata mm. tana da wani kwakwalwa sannan sai aka dakule wannan iyaye sai suka ɗauka suka aura yanzu ki lura a tunanin ki a arewa ki zanna ki nisu da kyau ke yar arewa ne ita kuma shugaban mata ne suna zagaye da ita mm. ko mm. yanzu dai a arewa wace mace ne za ki kalla a zamanin nan da muke ciki ta kai shekararta arba'in tana gidan miji tana zanne da ita da mijinta da 'ya'yanta suna zanne wuri ɗaya a tare tsakanin ku da Allah kai ma dan arewa ne mm. eh da ne yawanci sai a sake mu sai mu tashi kuma gashi kamar yadda kuka faɗa ba karatu ba ilimin gabaki ɗaya sai kuma a zo a ba kuma sana'a ki zanna ki to ai cikin ayyukan da ya kamata su yi kenan mm. hajiya bilkisu mata da ake nadawa ministocin nan mm. ayyukan da ni nake ganin ya kamata su fara yi kenan mm. a wayar da kawunan iyaye da suke hana 'ya'yansu eh. karatu cewa abin da ya kamata yanzu ai akwai jihohi in dai ba kuskure zan yi ba akwai jihohi da a yanzu haka suka riga suka mai da shi doka in har yarinya ta kawo jiki na shiga makaranta ba a sa ta ba ma mm. za a gurfanar da iyayen a gaban kuliya. Eh, mm-hmm. To A kai su kara mm-hmm. don menene ba su shigar da yarinya makaranta ba. Kuma akwai jihohin da yanzu haka makarantun yara mata daga ƙananan azuzuwa firamare har zuwa sakandare an ce a yi kyauta. Mm. To amma har yanzu ana cikin wannan matsalar mata ministoci suna kallo? To laifin kuma a wajen kenan mata ministocin ba shi sa tausayi a ciki ba tun da ki har kin yi karatu har kin kai wannan matsayin kin ga amfanin abun ya amfane ki me ya kamata ki kar ki so wa kanki ke kadai sai ki duba na ƙasa da ke sai ki duba kuma me yake faruwa a arewa nan duka dangi ne an shi sa ake zargi cewa suna hawa kan kuɗin ne kawai su zauna duka mu ɗaya dangi ne me ya kamata ki sai ki duba yanzu wannan bata yi karatu ba bari in auna in duba tunda bata yi karatu ba tana da wata basiran da take da shi ta shiga itan tunda ta shigo ta gane matsayin karatun ta koma ta je sai a samu cikin ministocin wanda zai tsaya kada a rena wanda bata yi karatun ba fa a wakilce ta tunda hatta shigo wurin da ta ga amfanin karatu a nuna mata me ya kamata sai su ministocin sai su jawo ki jiki a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai makon gobe za mu ci gaba idan mai kowa mai komi ya kai mu yanzu a madadin ali m ali da madam ene ede da kuma hajiya bilkisu ibrahim da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin madina dauda ce ke cewa sai makon gobe za mu ci gaba a kasance da mu da Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Masu kallon mu da sauraro Assalamu alaikum mu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni. A yau muna unguwar Komkana a nan yawun da babban birnin Kamaru inda muka zo unguwar Makera kamar yadda kuka ga mutane suna aiki a nan haka. Za mu kuma tattauna da wannan bawan Allah. Malam Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To koya sunanka? Sunana Abubakar. Abubakar. Malam Abubakar kai mutumin ina ne? Ni ainihin mutumin garwa ne. Mutumin garwa eh. wato a arewacin Kamaru. Arewacin Kamaru. Eh, cikin garwa ne. Masha Allah. Mu ne ma a zangon makeran mamu iyayen makeran mamu. Oh. A yanzu haka ma mu ne muke sarautan eh, kiran garwa ma. Oh masha Allah. Sai kuma ga ka anan yawun kuma nan ma aikin kiran ake. Aiki kiran. To ya kai ka tsinci kanka anan yawun to Allah ne kada ya kawo ni ta nan dai ni dai ban mani ma ba zan zo in dan jima ma a garin nan ba har so ma yi aiki a garin nan to na zo dai kawai haka nan kaman yawo ne yawon duniya kawai na zo na makale da Allah ya da rabona sai na zauna nan tun ah. shekara nawa kenan yanzu yau dai zai shekara wajen 31 nan. 31? Eh, dun ka Provendu suna garin. Provendu, alif da eh. ɗari tara da casa'in da biyu kenan. Eh. Ikon Allah. Sai kuma kana nan kana ci gaba da aikin. Alhamdulillah na ta fama da Wannan sana'a me ya kusa ɗaya? To dai abin da yanzu kam abin da muke anan kam kayan eh, kiwon kaji. To abin da kake kallon nan duka abin kiwon kaji ne muke amma musamman ta barko ka musa mun soma ne da kera su buwet da su murafe da su kayan dewa da muka soma amma daga baya sai muka dawo cikin kayan kiwon kajin nan da mutane suka fi amfani da shi suna tambayan mu na'am wato wannan yana cewa akwai masu kiwon kajin da yawa ta nan kenan eh to a mutanen ba su suke zuwa nan eh. suna ba mu kongilan Eh, abin wato ba a yammacin kamaru a yammacin kamaru su ne suke zuwa suna ɗauka suna amfani da su wannan eh, kuma akwai amma farkon farkon wanda ya fara eh, nuna mana wannan aikin shi kam celestin shi ne farkon mutumin da ya fara nuna mana sunansa kam celestin shi ne mai aikin kayan kaji tun a farko a da da muka samu a garin nan to shine soma nuna maka wannan da muka soma ka soma sarrafa shi a haka eh, da muka soma yi ta haka kawai sai muka ci gaba da da ayyukan din wayansu kuma suna tsintuwa mu suna zuwa su samu wannan a ina kuke samun wayannan don na ga akwai wato karafuna da yawa akwai kwano iri-iri daban-daban. Eh nan kwanukan nan na irin su shanti da ake gini yan ginin nan da ake ginawa yan saura-sauran din yaran da suke tafiya neman karafuna a bayan gari eh. su ne suke kawo mana muna siya muna amfani da su idan ya kuke sayan shi aunawa ba auna ba za su kawo mana ne a jirgin ya ce su kaya mana farashi shirya da su mu kuma in akwai mafita mu saya daidai yadda za mu iya mu fita. To na ga isu abun ciyar da kaji in kun yi su launi daban-daban. Eh akwai kala biyu ne eh. akwai babba da karami eh. babba da karamin nan in kajin ɗan ƙanana ne mutanen ɗin ba su da karfin yi masu karfi ne suke wayan su ɗauki manyan. Wato ƙanana su ne ƙanana yan can ko? A'a ga wannan ne ƙanana. A ɗauko. wannan ne wannan ne kananan wannan kanana ne wannan eh. wannan na muna cin sa premium ash na wayannan na kaji mai waɗanda suke ba su fice sati daya ba za su yi amfani da shi eh. to wayannan kuma daga sati biyu har zuwa wata biyu da rabi eh, za su yi za su yi su ne suke ci a wayan nan to akwai wayan su kuma muna yin plateau simple a kan nan hmm. da kamar haka kamar haka hmm. kamar haka amma ba shi da eh, tsayin waɗannan eh. don tsayin sa ɗan ƙaramin tsayi ne za mu sa shi don na farko yadda suke da inshur zuwa instrument suke ci a ciki daga bayan an cire su plato sai a sa wayan nan to an cire wayan nan kuma sai a sa manya wato hawa hawa hawa ake amfani da shi to yanzu wasu irin wani irin kalubale kuke samu a aikin ku nan kalubale kan dai matsaloli kan to kashi matsaloli kan bara a rasa ba eh, eh, eh, aikin aikin aikin hannu ne eh. to bara a rasa eh, matsaloli da yawa a kamni to amma dai tunda abin ya zama fata ne da jiki dole ne mutum ya yi hakuri da shi hakan nan. To akwai wata abin da ya shafa kamar lafiya da shauransu da kuma takardu ba a damun kwanan sun kuma takardu. Wani sa'ili domin wakacin da muke da daguna nan muna samun wannan matsala eh. ana damun maganan eh, maganan biya eh. da muna biya amma yanzu tun da aka rusar da filin muna nan zaune provisoire ne tukunna ba mu san abin da zai zo gaba ba don suka ce in sun kare hanyar nan za su ga yadda za mu yi mu abiyan su don mun jima a wajen ba su kore mu ba da za su ba saka back order a nan da suka zama langan shara za su za a nan har su kawar da mu eh. suka ce a eh, shi dozen mayor ya ce a'a wayannan mutane sun fi shekaru 20 a filin nan da sanin su a filin nan eh. bara mu ya mu kawar da su a haka ba sai mu hakura da su a na'am daga karshe na da mutane da yawa na akwai yara da kake horar da su daga koya musu wannan eh, sana'a akwai waɗanda suka koyi sana'a da yawa eh. anan akwai yara akwai ga kaman wannan yaro a gaban mu ya girma haka anan ya koyi sana'a eh. ga wancan ma dan yaron da yake can suna nan da yawa dai da yawa dai suna nan sun fi su biyar anan suke koyon sana'a to wani irin manufa wani fata yanzu zaka iya yi dangane ko da gwamnati ko da masu sauraron mu gabaki daya a sashen Hausa na muryar Amurka yanzu dai abinda muke yi kam dai abinda zan faɗa ba wani abu mai karfi ne ba to ni kuma ba hausan ma kan ina nan na kokanta sosai to hausan ma ni dai ba haushe ne eh. ni dan haushe ne ba haushe ne kuma eh. amma hausan da ya zamanto mun zo mun shiga cikin nadi da sauransu a kai dai mun shigo cikin kurmi yawa muka hausan muka rataya ta mai haka eh, yanzu kam muna fatan alheri da dangane da aikin da muke yi kuma matsalolin da muke samu yanzu kam kaman kasuwa ne eh. kasuwa ta yi mana tauri muna ta kokartawa ne eh, to dewa yawa kuma suna yabonmu da ayyukan da muke yi aikin din cikin taimako ne muke yi to Allah ubangiji ya karba mana amin ma amin to masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da malam Abubakar a nan mashirar unguwan Kankana sai kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so na ku Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a Kamaru Auta waziri kuke zai malam zuga a wutar mata, kar ku taba mini 'yar gata, ku bar ni kawai na da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya haɗa shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.